Kalangu, studio Niger. studio Fondation Niger. Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin yau Alhamis sha uku ga watan Agusta ishirin ga kanun labarin. Kedorse ta sanya ƙasar niger kan launi ja masafkar da aka wa 'yan asalin faransa shawarin kar su zo 'yan kasar Nijar sun yi furuci akan hakan za ku ji su a cikin shirin dokar ta ɓaci an girga ta a cikin gundumar kwalo jihar talaberi biyo bayan harin da aka yi wanda ya yi sanadiyar mace-mace a kure ranar lahadi tara ga watan ogista magajin garin Kwamitin ɗin dancandu ya sa kira ga al'ummarsa don mutunta matakan. lanho da haraji su ne dukiyar ƙasa ana amfani da su don biyan ayyukan amfanin jama'a cikon bayani a shafin rahoton musamman na shirin yau masu raro barkamu da warhaka gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarin harabar ministan harkokin hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar faransa ya sanya tafsirar ƙasar nijar kan launi ja kenan an yi hani tsantsa ga faransawa masu balaguro da su zo nijar illa babban birnin ƙasar da ke kan launi ruwan goro. Wannan shine sakamakon kishin gilla da aka wa 'yan jin kai Faransawa a harin da aka kai kure. Wasu 'yan ƙasa sun yi furuci a kai yau da safe a nan yame ga ra'ayin da suka bayar. ja kenan kamar babu kwantar hankali ko kaɗan a kasan namu duka muka ce kenan inda dai abun na ya abku su san da kungiyar su ne na hwari tunda kowa ya san turawa da an nan cikin kasan namu kuma da kayan yaki da suka kaha kenan mu abun da muke so gare su su doki kayaki nasu su bar mu kasar namu Idan duk da kasancewar sojojin Faransa kuma Nijar ta cince kanta cikin yankin Jaddanja yawan sojojin Faransa da muke da a Nijar da kuma kayayyakin yakin da ake da idan duka waɗannan kayayyaki ba su ba da damar samun tsaro to ina ganin ina amfanin kasancewar su a Nijar. Ni wannan abun ne gani dabuwar arena rena mu ne kuma zagi ne ake mai ƙasar Nijar. saboda me yasa nake haka nan abu duwa duwa ya faru ya faru a France inda an ka samu wannan tashi hankali na batak ina ka samu tun 130 me ba a sa fari ba bisa bandar rouge ba sa France bisa ban rouge kenan wanga muke gani zagi muni kuma an rena mu ne bisa wani abu gwamnati ya kamata hito ya ce biyar raba bayan kudirin da ya girka dokar ta bati a cikin gundumar kwalo jihar tilaberi magajin kwamitin karkarar dan candu ya sa kira ga al'ummarsa domin ta mutunta matakan hani ga zirga-zirga da mutuna don kwanciyar hankali na kansu da kansu. Ga fasar bayanin da Adamu Hamadu ya yi wa wakilinmu Saidi Abdu Ina faɗawa al'umma ɗaukar matakin dokar ta ɓaci zamani ne ya kawo shi. Zamani ya kawo shi saboda 'yan ta'adda suna son su ɓata mana ƙasa. Don haka ne gwamnati ta ɗauki matakai. Mafi yawan masu wannan aika-aikar suna zuwa ne bisa motuna. Don haka ne aka saka dokar hana yawo da motuna. Da zara an ga mutum bisa moto to ɗan ta'adda ne. Kira na farko da nake ga al'umma su san da cewa idan aka saka dokar ta ɓaci to da zara aka ga mutum yana yawo yawo bisa moto to dan ta'adda ne da zarar suka ga wani bako da ba su yarda da shi ba to su yi kokarin sanarwa hukuma A wani labari da ya zo muna da gumi sa mutum biyu daga cikin goma nan ma'aikatan 'yan kai na ONG a Peace da aka yi awon gaba da su ranar 24 ga watan Yuli 2020 a yammacin ƙasar Nijar sun samu sun kubcewa masu rike da su a jiya Laraba 12 ga watan Ogista haka dai yau da sahi radio france international rfi ta wallafa abun tunasarwa wannan ma'aikatan kaijin kai wato a garin bosai bongu aka sace su cikin kwamin ɗin makalondi iyaka da ƙasar burkina faso a yayin da suke wani aikin ƙididdigar mutanen da ke cikin buƙatar samun agaji a cikin garin. daukar alkawalin matasa don wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin Sahel. Jikon tattaunawar ranar ƙasa da ƙasa ta matasa kenan wadda aka sallace ranar 12 ga watan Ogista. Albarkacin hakan, fusa'ar Hop Sahel, ƙungiyar 'yan Yalis ta ƙasar Nijar da ƙungiyar Afriyan Nijar sun shirya da wata haɗuwa tsakanin matasa a balbalin hilin anutap a nan Yame. Wasu daga cikin mahalarta sun yi bayani kamar haka. A taron tattaunawar da aka gudanar mun samu masaniya akan abubuwa da dama kuma suna da mahimmanci sosai abin da ya kamata mu matasa mu yi a nan shine mu zamanto masu lura da kuma masu kariya lura da menene bai nan ga tafiya daidai sannan mu mika su ga magabata. Ina ganin batun zaman lafiya a bane mai matukar mahimmanci ya kamata matasa mu mayar da hankali. Mu matasa mu ya kamata mu duba mu gani me muka yi miye ba mu yi ba akan wanzar da zaman lafiya. Duka matasa muna nan muna shan shayi muna tattaunawa tsakaninmu me ya kamata mu yi a zahiri don dawo da zaman lafiya abu ne mai sauki batun zaman lafiya a yamaya amma idan muka tafi difa muna iya tattaunawa tare da waɗanda suka fuskanci yaƙi suka guje wa yaƙi tare da su za a san abin da ya kamata a yi a zahiri An ƙididdige bana mai yawa a cikin kwamin ɗin tagazar cikin gundumar Bale Yara jihar tilabiri biyo bayan malalar ruwan sama da aka samu kwanakin bayan nan zuwa ranar jiya wajen magidanta 400 kimanin mutum 3,200 sun kasance basa da wurin tsugunni a cewar wakilin jagorancin musamman na kwamin ɗin wato mafi yawan su dai su ne mata da yara ga bayanin da alasan abuba ya yi. Iman Sambuka. Jiya mun tantance mutane dubu uku da dari biyu da biyar da ruwan suka yi wa barna. Mata sun kai dari shida da tisa'in, magidanta maza dari uku da goma sha, mata na gidaje hamsin da biyar. Gidajen da suka faɗi sun kai dari biyu da arba'in da bakwai, katanga ashirin, makewaya talatin, masallaci biyu, rijiya biyu da kuma ɗakunan ciyawa ashirin. Dai hinka, subufu, ngai borwaranka. Bari mu yi tattaki babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. A maradi ranar ƙasa ta masu ɗauke da halin na ƙasa da ake sallacewa kowace ranar 31 ga watan Yuli a ƙasar Nijar. A jiya ne aka yi sabgar kan ma'udin daga coronavirus zuwa ga tsarin kariyar masu ɗauke da halin na ƙasa a ƙasar Nijar. Muhammadu Murtala, babban sakataren harabar ƙungiyoyin, ya ƙara wa wakilmu Muhammad Mamman bayani. Mutane masu nakasa su ne mutane mafi launi domin baya ga halin da suke ciki na nakasa sai ga kuma matsalar talauci. Yawancin waɗannan mutane na rayuwa da bara tare da zuwan corona dole a ɗauki matakan rigakafi kamar wanke hannu to ina za su samu waɗannan matakai wajen su ko kuma inda za su je bara domin amfani da waɗannan matakai misali idan makaho ne dole sai da ɗan jagora domin karɓar kuɗi daga mutane domin tsira gaskiya suna cikin mawacin hali. hadari dukkan masu nakasa suna cikin haɗari fiye da saura dalilin kenan muka zaɓi wannan take domin tantance matakan da za a ɗauka a birnin maradi domin kawo sauƙi ga waɗannan mutane. Yanzu kuma bari mu ga yanda yanayin coronavirus ya kasance a ƙasar niger? A faɗin ƙasa yanayin cutar coronavirus a ƙasar niger ya nuna an samu sabbin halayen kamuwa uku cikin gwaji 29 da aka yi ranar 12 ga watan Ogista 2020 a cewar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta ƙasar Nijar. Tun somawar allobar ranar 19 ga watan Maris 2020 zuwa yau, ƙasar Nijar ta ƙididdige mutum 1,161 da aka tabbatar sun kamu da cutar cikin mutum 11,483 da aka wa gwaji a yanzu. mutum 69 suka mutu dubu da saba'in da biyar sun warke kuma mutum goma sha bakwai na cikin jinya a faɗar hukumar kiwon lafiyar ta ƙasar Nijar. Miss Niger sarauniyar kyau ta ƙasar Nijar, shirin ya farfaɗo bayan shekaru goma sha biyu da aka tsayar da shi a bana. wannan zaure da ake cema maison de production shine zai shirya da sabgar a nan yamme 'yan takara 'yan mata biyu suka shiga gasar tankaɗe da rairaye hassan abdullahi mai lakanin sunan jobala wanda ya ƙirƙiro tsarin ya ƙara wa rukayetu abdulrahman bayani a kai A a Yemen muna da 'yan takara 92, 'yar takara ya kamata ta samu tsayi mita 1.65 da mita 1.90 shekaru 18 zuwa 25 nauyi kuma kilo 50 matsayin ilimi breve da bak 4 ga wata Satumba za a zaɓi sarauniyar kyauta ya mai 12 ga watan Satumba za a zaɓi Mr. Tilaberi 19 ga watan Satumba za a zaɓi Mr. Doso 26 ga watan Satumba za a zaɓi Mr. Maradi 30 ga watan Satumba za a zaɓi Mr. Difa Asabar 3 uku ga watan Oktoba za a zaɓi Mrs. Zander, goma ga watan Oktoba za a zaɓi Mrs. Agades, sha bakwai ga watan Oktoba a MG Tawa. Bayan zaɓen dukan Mrs. guda takwas za a zaɓi Mrs. Niger, bakwai ga watan Nuwamba a zauren Gandi, wadda ta samu sa'ar zama Mrs. Niger za ta samu rangadi na sati biyu a Turai. Yanzu haka ina tattauna tare da abokan hulɗa domin samar da gida ko hili ga sarauniyar kyau. Tuni ina da takardar bursu ɗin karatu shida ga Mrs. da sauran 'yan takara. A rike da cewa zaben sarauniyar kyau Miss Niger za a yi shi ne ranar bakwai ga watan Nuwamba 2020 a nan Yame. Barka dan uwa, kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka Kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. To madalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. domin al'umma ta fahimci mahimmancin biyan lanho cikin yardar kansu da kansu da kuma sanin yadda ake amfani da kuɗin na al'umma. wakilinmu Mamman ada ya mai da hankalinsa ga wannan batu ga rahoton da ya naɗa muna Mamman ada biyan haraji ko lanhonsa wani kishin biyan hakkin ƙasa ne da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya biya domin fahimtar mahimmancin wannan Bubakar Ilyasu mamba na kungiyar Rotab ya ba mu karin haske kamar haka. lanhu abu ne wanda ake tsarawa gwamnati ke niyya da izinin majalisa a ce duk kowane ɗan ƙasa bana kaza ya kamata ya bada. Shi kuma karo ko a sangam wani irin haraji ne wanda ake amsa. Kowane ɗan ƙasa ya kamata ya biya haraji da lanho domin ci gaban ƙasarsa, amma kuma duk da haka a cewar tsohon magajin gari Malam Alimamman ya nuna cewa akwai wasu mutane da aka ɗauke ma nauyin biyan waɗannan haraji ko lanho. jangali wajibi ne ga 'yan kasa su bada shi kowane iri ne amma kamar mutane tsafaffu wanda sosai ya zama na ba su iya wani aiki su wannan doka ta hudda musu biyan jangali amma in mutumin yana aiki ko ya tsohon ko ya wuce shekara 60 70 in dai yana aiki to sai ya biya haka doka ta bada ta dalilin tattara waɗannan kuɗaɗe ne na cikin gida hukumomin gundumomi suke gudanar da mahimman ayyukan ci gaban kasarsu da na al'umma amma kuma domin ganin waɗannan kuɗaɗe an yi amfani da su yadda ya kamata dole ne dukkan masu ruwa da tsaki su taimaka su kawo tasu gudunmuwa wajen wadda kan 'yan ƙasa game da mahimmancin biyan haraji ko lanho. a matsayinmu na 'yan ƙasa in ba ka biyan jangali ba ka cika cikakken ɗan ƙasa ba kenan wannan abu muhimmi ne su ne kamata a ɗauka a biya ma'aikata a ɗauka a sai magani likitoci a hanyoyi duk dai wata bukata da wannan kuɗin ne ya kamata a yi su sai a kwatanta musu to wannan ho bukatun da kuke da su jangalin da za ku bada shi ne ke iya bada dama ai wannan aiki duk ɗan ƙasa na gaskiya shine wanda ke da cikakken 'yanci kuma yake biyan hakkin ƙasa yadda ya kamata Mun sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da Arlit malamanmu ke muku sallama a ta lafiya.